Gamayyar kamfanonin ta ce albarkatun mayi a Najeriya Koran sun bayyana cewa har yanzu babu wani mamban kungiyarsu da aka fara sayarwa danyen mayi da kuɗin nera. Sakataren hulɗa da jama'a na kungiyar Ice Idoku ne ya bayyana hakan a lokacin da yake ganawa da manema labarai. Mr. Idoku ya ce, "Idan za a iya tunawa, shugaban ƙasa Bola Ahmad Tinubu ne ya ba da umarnin a fara siyar musu da danyen mayi da kuɗin naira a lokacin wani taron majalisar zattaswa da ya gudana a fadar shugaban ƙasar wanda hakan zai taimaka musu wajen samun isasshen mayin da za su tace a kamfanoninsu cikin sauƙi. Idoku ya kara da cewa duk da wannan sanarwa ta shugaban kasa ba su fara cin gajiyar hakan ba ko da yake akwai bukatar wasu matakai da ka'idodi da ya kamata su bi kafin a fara siyar musu da danyen mayin a naira. Na yi ƙoƙarin jin ta bakin Hukumar Kula da Albarkatun Mayi ta Ƙasa (NMDPRA) bisa jinkirin fara siyar da ɗanyen mayi a farashin Naira da ƙungiyar Koran ta koka a kai har izuwa haɗa wannan rahoto, haƙata ba ta cimma ruwa ba. sai dai na tuntubi babban mai bincike na ƙungiyar dillalan man fetur ta ipman yakubu ali bulkadimka game da tsaikun da matatun mayi ke fuskanta wajen fara sayan ɗanyen mayi a nera ga abin da yake cewa gaskiya su nmdpr su suke da matsala mai matsalan da suke da shi su suna so su yi regulatin wayan abubuwa sun san wayan da misali kamar yadda na faɗa ɗan gote shi yana da refinery already aga ya kamata a bashi kurutu na biyu bayan an ba shi crude an tace mu marketers ya kamata a ba mu kofa mu je mu shiga mu doka amma an rufe portal na biyu kudaden mu ma rike na dogo wajen na shekara uku hudu har yanzu ba biya mu ba su kuma wayannan sun yi investing a refinery sun gigina don suna da crude akwai crude a nigeria amma ba a basu shi to duk wannan matsalar NNDPR su suke da wannan matsala masu sharhi kan lamuran yau da kullun Nasir Marmara ya ce jinkirin aiwatar da irin wannan muhimmin ayyuka da zai amfani talakan najeriya ba sabon abu bane a kasar sabon abu bane a najeriya gwamnati ta ce za ta yi abu kuma ta kasa ko ta ƙi mafi akasari baya rasa saba da yanayi na cin hanci da sauran nau'o'i na son zuciya da ya katutu ma jama'a wani lokacin gwamnati kawai takan ce za ta yi abu ne saboda siyasa a faɗa kawai saboda jama'a su ji ta kwantar da jama'a hankali ko kuma ta ja ra'ayin jama'a ko da kuwa ta san cewa abin da ta ce za ta yi nan ba mai yiwuwa ne. Masana tattalin arziki irin su Dr. Isa Abdullahi Kashiri na ganin tafiyar kunkuru wajen aiwatar da ayyukan da suka dace a ƙasar yana yi wa tattalin arzikin Najeriya zagon ƙasa da kuma ƙarawa talaka kuncin rayuwa. Matsalar Najeriya ba a tace man fetur. Ya za a yi a samu sauki a kafa matatu a cikin ƙasa. an kafa matatu a cikin ƙasa yaushe za a ba da ya za a yi a samu ɗanyen mai da za a tace a farashi irin na naira a kuma sauƙi wanda don talakan najeriya ya samu sauƙinsa an ce an ɗauki wannan matakin sannan har yau ba a samu wannan ba suna daɗa kawo wa talaka kunci da takurwa 'Yan Najeriya dai na ci gaba da kokawa bisa ƙarancin man fetur a ƙasar da kuma tsadarsa. Rukayya Basha, muryan Amurka daga Abuja a Nigeria.